is Radio Niger Delta, Voice of Peace, broadcasting from New York on 9515 kilohertz, that's one meter band shortwave. Wata mai gabatar da shirye-shirye kenan a sabon tashar rediyon Niger Delta da ke watso shirye-shirye daga birnin New York. Bincike ya nuna wasu 'yan asalin yankin Niger Delta da ke Amurka da Turai da kuma suke bakin cikin yadda tsagirin yankin nasu ke ta'asa ga tattalin arzikin Najeriya suka kafa wannan gidan rediyo. To sai dai kuma ra'ayoyin ƙwararru ya bambanta dangane da sabon gidan rediyon na Niger Delta. Zubairu Idris Abdulra'uf tsohon manajan daraktan rediyo Kaduna na cewa. Kafa gidan rediyon ko da sun yi shi da kyakkyawan niyya wannan gidan rediyo da bai samu amincewa hukumomi ba a Najeriya kaga bude gidan rediyon shi kamshi an yi shi ta faramtaccen hanya manufar da suke neman a tabbatarwa na cewa a zauna lata a yankin Niger Delta ba zai yi tasiri ba sosai so yanzu misali idan ma har aka samu wannan abun ya kawo karshe shi wannan gidan rediyon zai karkata akalansa ne ga fafutukan yankin Niger Delta saboda haka ina ganin ba wani tasiri da zai yi tunda an bi taɓa rauni a hanya. Kwararren ɗan jarida kuma tsohon janar manajan gidan rediyon YBC Ibrahim Bula Madaciya na da wannan ra'ayi. Wannan gidan rediyo na Nigeria Delta International yana da kyau to za su sauya tunanin waɗannan mutane waɗanda suke kawo tashin tashina za su samu gowa a wajen magoya baya za su ja hankalin mutanen su su gane irin illa da wannan fashe-fashen bututu ke faruwa a yankunan su. Chief Tike Ogoriba dattijo a yankin Niger Delta da ya taka rawa a shirin afuwa ga tsigirin yankin zamanin mulkin Umar Musa Raduwa ina mara balale da wannan tasha. And it's a radio station it is going to be a station where idan tashar rediyo ne da zai yayata muradun yankin Niger Delta duba da yadda abubuwa da yawa ke faruwa a yankin namu kuma mutane da yawa ba su ma sanin hakikanin abin da ke faruwa hakan zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin gaggawa a wannan yanki long way to bringing about peace this is radio Niger Delta voice of peace broadcasting from New York Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.